افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون shin wanda zai halicci waɗannan abubuwa da wasunsu daidai yake da wanda baya iya halittar komai shin ba za ku tuna girman Allah wanda ya halicci komai ba ku kaɗaita shi da bauta ba kar ku yi masa tarayya da wanda baya halittar komai